karanci domin ilimi ne da za ku ga cewa ya karanci sosai da sosai an gane ya karanci sosai da sosai to ku ne za ku ɗauka ku je ku koya mutane yanzu idan da za a ce kowa ya duba unguwarsu ya lalubo wanda ya iya rabon gado musamman kuma a zamanance za ka ga aiki ne <laughs> ka je kuma kotu ka ga yadda ake dambarwa a kan rabon gado allah ka je kotu ka gani sai ka tausaya yanzu wannan alkalin shi kansa bai sanya zai ba shi sa za a je kawai za a musamman a ƙauye za a ba shi sa ɗaya ya raba raban gado yadda ya ga dama kuma dole a haƙura to in ba iya ba sai ka ga abin ya tafi shi sa yana daga cikin ilimin da za a fara ɗaukewa ko kamar yadda shi ma ya faɗa inna awwalu ilmun yufqadu fil ardi hatta la yakadu yujadu to malam ya ce ana muka tsaya wa su fardu jaddatin fin nasabi ko an gane dai baya ko duk abin da aka biya kada a wuce ba tambaya ba saboda duk wani abin aka wuce shi shi rabon gado murakkab ne in baka fahimci baya ba za ka fahimci gaba amma in ka fahimci baya to a hankali za a yi ta hawa malam ya ce wasu su fardu jaddatin fin nasabi واحدة كانت لأم وأبي وولد الأم ينال سدسا سدسا والشرط في إفراده لا ينسى أمالا رحمه الله وأن بيتك ya kawo mana mutane bakwan na wanda suke cin sudus dama ya ce masu bakwai ne ya jero masu ko daga karshe ya ce wa waladul ummi tamamul idda shine na karshen na bakwai to a nan sai ya kama ya ce wa sudusu farbo jaddatin fin nasabi sudusi farali ne na kaka wadda take ta biyo saba ma'ana ya cire ma wadda take kaka ta shayarwa kuma ita ba ta cin gado ko wahidatin kanar li ummin wa abi wannan kakar ta kasance ɗaya li wa'abi ta ɓangaren uwa ce ko kuma ta ɓangaren uba duk bayani zai zo an gane dai kaka tana cin gado me raban gadon sudusi ko tana cin bayan sudusi tana cin wani babu tunda duk a baya ba a kawo ma ba ko babu ka jadda da aka kama to ya gama da wannan za mu dawo kansa domin akwai tafasil karkashin eh, eh, jadda sai malam ya ce na ƙarshen waladul ummi yana lusudusa ɗan mahaifiya ma'ana akh li'um an gane shi yake nufi ana ko ukht li'um dindan aka ce walad mun san wannan ana nufin wannan yanalu sudusa yana samun sudusi haka kawai yake samun sudusi sai ya ce wa shartu fi ifradi la amma fa ka sani sharaɗin kasancewarsa shi kaɗai ko ita kaɗai ba a manta an gane sharaɗin ɗan mahaifiya wanda kuka haɗa mahaifiya ɗaya ya ci sudusi shine ya kasance shi kaɗai ko ta kasance ita kaɗai saboda a baya ya kawo ma suna cin thuluth idan sun kasance sama da ɗaya ko to a nan sai ya ce ma wa shartu fi ifradihi kada a manta fa da sharaɗin shi kaɗai ne ko ita kaɗai ne mutum ya mutu ya bar ukht li'um an gane ma'ana ba wasu abin da suka kare ta za a bata sudusi ya bar akh li'um shi kadai za a bashi sudusi ko eh, eh, menene wancan mecece ayatan da take fada wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukht zaga ya muku bil ijma' ana nufin ikhwa li um ko fali kulli wahidin minhum minhum as-sudus ko suna da duk ɗaya daga ciki yana da sudusi amma in su kasance da yawa sama da ɗaya suna da nawa thuluth shuraka thuluth an gane wannan baitin wa waladul ummi yanalu sulusa wa sharqu fi ifradihi la sai malam ya dawo ma da abin da ya shafi aljadda din wal ikhwa eh za mu dan iya karasa sai malam ya ce wa intasawa nasabul jaddati wa kunna kulluhunna warithati fasudsu bainahunna bisawiyya بالقسم في 'adilati العادلة الشرعية wa in takun urba li ummin hajabat umma abin bu'da wa sulusan salabat wa in takun bil fal qawlani fi kutubi ahli ilmi mansusani la tasqutu al bu'da ala al sahihi wattafaqa al jullu ala al tashihi anan baituka mu dawo na san sama wa sulusu farqu jaddatin fi nasabi a tsaya a gane wannan sosai dan yana rikirkitawa an aka ce kaka asali an ka duba ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe babu inda aka yi maganar kaka za ta ci gado haka ne ko kaka babu rabanta a cikin alƙur'ani yana daga cikin abin da ya zo a sunna wata a zamanin sai na abubakar hakan ya faru wata kaka ta zo tana neman a bata gadanta saboda babu uwa sai sai na abubakar ya ce shi bai san ba wani rabon gado da ba wani farali da ya san za a bawa kaka an gani to a wajen sai wasu sabbai suka shaida cewa manzo Allah sallama ya bawa kaka sudus sai na abakar ya dau sudus ya bata kun ga an samu daga sunnar manzo Allah sallama cewa za a bawa kaka sudus kakar sawa'un ta bangaren uwa ko ta bangaren uba ma'ana mahaifiyar mahaifiya ko mahaifiyar mahaifi za a ba idan ɗaya ce za a ba ta sudus idan su bi ne za a ba su sudus su raba da sharaɗi sharaɗi guda ɗaya inda bittifak shine idan babu uwa idan da uwa mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa sannan ya bar mahaifiyar mahaifiyarsa kuma ya bar mahaifiyar mahaifinsa duk wannan kakannin ba su da ba za su komai ba uwa kawai za a bawa an gane wannan idan babu uwar mutum ya mutu ya bar mahaifiyar mahaifiya kawai kai tsaye za a bata sudus ba wai rabon mahaifiya za a bata ba ko an gane wannan idan ya mutu babu mahaifiya sai mahaifiyar mahaifi an gane za a bata sudus to mu dawo baya an gane sharaɗi na farko kenan sai in ba uwa wannan bittifak bil ijma sharaɗi na biyu wanda indal jumhur cewa sai idan mahaifi wadda ya shafi mahaifiyar mahaifi sai suka ce idan da mahaifi ba za ta ci gado ba mutum ya mutu ya bar mahaifi mahaifinsa yana nan sannan mahaifiyarsa tana nan mahaifiyar mahaifinsa kenan tana nan inda eh, hanafiya malikiya shafi'iya jumur kenan ba za ta ci gado ba saboda akwai wanda ta shi ne ya sa ta alaka da shi mamacin an gane wannan amma sai hanabila suka ce la' za ta ci gado saboda ai mu daman ba muke ba rabansa muke bata ba inda rabansa muke bata ai da ba su sudus zamu bata ba an gane uwar mahaifiyarsa muke duba shi isa muka ba ta raban mahaifiyarsa mahaifiyar mamacin don haka ko da da mahaifi a wajen hanabila kaka za ta ci gado an gane wannan matsalar an gane sosai ko da haka sharaɗi a wajen inda jumhur kaka ba ta cin gado sai idan babu mahaifiya kuma babu mahaifi amma a wajen hanabila ko da karatu zai biyo ta kai sharaɗin shine guda ɗaya idan babu mahaifi amma ko da da mahaifi idan babu mahaifiya ko da da mahaifi za su su gado kai yanzu aka baka rabon gado ka san wanne za ka yi ko na maza barka za ka yi to wannan shine na farko kun ga kenan yanzu mun ji cewa ummul um za ta ci gado ko ummul ab za ta ci gado akwai wanda suka karanta rabon gado na malikiya ko akwai babu wanda ya karanta rabon gado na malikiya a zaure ba a yi rabon gado ba waye ya taɓa yi to inda akwai wanda ya taɓa yi zai ce iya wannan kacal a malikiyanci su kaɗai ne za su ci gado hanyoyi biyu ne kaka ta hanyar kaka inda take cin gado ta ɓangaren uwa a ce mahaifiyar mahaifiya kaka ta farko kenan ko mahaifiyar mahaifiyar mahaifiya kaka ta biyu mahaifiyar mahaifiyar mahaifiya kaka ta uku har izuwa hawa ko har izuwa hawa wannan ita ce ta ɓangaren mahaifiya to wannan bil ijma tana cin gado in dai ba a sami wani sharaɗin ya fita ba kuma ba a samu namiji ya ratso ba da a ce an samu ummul um sai kuma aka samu namiji sai aka samu mace ta zama fasida jadda fasida ta tashi daga aiki ba za ta ci gado ba an gane wannan ummul um, um um um um a gaba ɗaya to za ta ci gado ko da kaka ta ashirin ce a wannan jerin za ta ci gado kuma ta ɓangaren uwa ɓangare ɗaya ne wannan silsila a wajen kowa za ta ci gado ta ɓangaren uba abin zai yi wannan ko ummul ab kai tsaye mahaifiyar mahaifi za ta ci gado shi ma bil ijima an gane to amma akwai kuma wasu ɓangarorin za a iya samu ko hanya ta biyu a ɓangaren uba tunda ita uwa hanya ɗaya ce ba a samu mahaifi kana da mahaifi yana da mahaifiya ko to shi ma mahaifin naka ai yana da mahaifi yana da mahaifi ko yana da mahaifi shi ma yana da mahaifiya an gane to ita wannan ita ake kira ummul jad mahaifiyar kakanka ta bangaren uba an gane misali mutum ne sunansa muhammad to yana da mahaifi misali mu ce eh, umar yana da mahaifiya misali mu ce mu ce um kawai mu bata suna um in muka mahaifiyar mahaifiyarsa dama wannan mun gama da su ko da mahaifiyarta da mahaifiyarta da mahaifiyarta inda ba samu wata ta kare ba za ta ci gado to wannan mahaifin umar mun ce sunansa umar ko yana da mahaifi abdullahi ko kakan wannan kenan shi ma yana da mahaifiya ko to mahaifiyarsa ita ake kira ummul jadd za mu zo kanta amma a wajen malikiya wannan ummul ab ita kadai ce za ta ci gado da ummul um da ummul ummu um um da ummul ab da wanda ya sama su kadai ne za su ci gado don haka ita ma an ta sama ima don haka a wajen malikiya ba shan wahala kawai wannan hanyoyi biyu ne za su ci gado su kuma sai hanabila sai suka ce a'a mun yadda da ku malikiya amma mu za mu ƙara ɗaya abin in ba mu haka ma ba zai fito fili ba saboda shi wanda ya yi wannan rahabiyar ba shafi'e ne shi sa da da allo da abin zai fi ba shafi'e ne don haka dole mu zo kan shafi'iya su kuma ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne an gane hanyar ta farko ummul um ɗaya ce ummul ab kuma hanyoyi za su iya fin ɗaya za su fi biyu an gane to mun ji hanya ta ɗaya umul ab tana cin gado a wajen malikiya amma ana ɗara wani abin aka ce mahaifiyar kaka ba za ta ci gado ba a malikiya shi sa na tambaye ku waye wannan to sai hanabila suka ce a'a ummul jad ita ma za ta iya cin gado mana wadda ta haifi kakana to za ta ci gado na idan ya kasance babu mahaifin kenan an gane za ta iya cin gado suka ce to mun kara ɗaya hanya uku ce a wajensu hanyar ummul um da ummul ab da ummul jad za su ci gado ku kuma sai hanafiya sai kuka ce a'a da ku da shafiya sai kuka ce a'a ya za ku ce haka kawai mu ka'idar mu kawai daman ummul ummu hanya ɗaya ce mu ka'idar mu ta bangaren uba duk lokacin da aka samu kaka ba a samu wani ya shigo ba wanda baya cin gado a tsakaninta da mamaci to za ta ci gado me suke nufi misali ummul ab an samu wani ya shigo ko ba namiji ba haka ne amma mai cin gado ne mutum ya mutu eh, eh, yana da kaka amma ba shi da mahaifi mana mahaifinsa ya rasu sai mahaifiyar mahaifinsa ta ina ya samu ya ta samu alaka da mamaci ta mahaifi ko ta ɗanta kenan mahaifin mamaci mai cin gado ne mahaifi ko baya cin gado don haka mai cin gado ne ko don baya nan ne shi sa ba zai ci ba to don haka shi yasa bai bata ta ba za ta ci gado an gane shi yasa suka ce ummul ab za ta ci gado saboda wanda ya ratso mai cin gado ne shi su ma hanabiya hanabila sai suka ce ummul jad za ta ci gado saboda aljad yana cin gado ko baya cin gado yana cin gado ko to zai dan haka za ta ci gado tun da bashi su hanafiya da shafi'iya sai suka ce to duk wanda ya ratsu in dai ba mai cin gado in dai mai cin gado ne to za ta ci gado an gane misali mahaifin kaka an gane mahaifin kaka abul jad shi ma yana da mahaifiya ko yana da mahaifiya to ita ma za ta ci gado a wajen shafi'iya da hanafiya an gane ummu abil jad za ta ci gado amma a wajen malikiya za ta ci gado saboda ta fita daga saun jerin mahaifi an gane kuma a wajen hanabila ta fita daga jerin kaka na haka ba za ta ci gado ba amma a wajensu su waɗannan za ta ci gado umu abiljad an gane haka na um abiljad za ta ci gado a wajensu haka na um abiljad umu um jad za ta ci gado haka yi ta tafiya har izuwa kan hawa an gane lissafin to a wajensu za ta ci gado duk wani ba in dai wani ya ratso wanda ba zai ci gado ba ya ratso to ba za ta ci gado ba misali waye wanda zai ratso ya hana ta cin gado misali um abil um um abil um an gane waye kenan mutum ya mutu yana da mahaifiya an gane ita kuma mahaifiyar tana da mahaifi an gane to mahaifin mahaifiyarsa yana da mahaifiya shi ma ko waccan mahaifiyar mahaifin mahaifiyarsa za ta ci gado saboda me saboda kakansa na wajen uwa ya shigo kuma kakan wajen uwa baya cin gado don haka ta zama jadda fasida rabon gado haka suke ce jadda fasida ba ta cin gado amma inda mai cin gado ne ya ratsa to za ta ci umma abil abul haka zuwa ƙarshe ka kai umma jaddi jaddi waye duk za ta ci gado an gane wannan to wannan rabon gadon kaka kun ga mu a malikiya ba shan wahala umul um wa in alat za ta ci gado ummul ab wa in alat za ta ci gado shi kenan ba sai ka sha wala hanyoyi biyu hanabila sai suka kara daya um eh, ummul jad wa in alat su kuma an sai suka kara ummu abul jad ummu jadil jad ummu waye waye har zuwa karshe an gane wannan to sai malam yace wasu shi ba shafi'i ne wasu su fardu jaddatin fi nasabi an gane wannan ko inda ta nasaba ce wahidatin kanat li'ummin wa abi ɗaya ce ko ma sama da haka li'um bangaren uwa ne ko bangaren uwa wannan duk mun gane sai ya ma waladul ummi mun yi bayanin sa sai ya dawo ma sai ya ce wa intasawa nasabul jaddati kun ga bai je bai ce ma jaddatan ba saboda baba maliki bane ba sai ya ce jaddat da yawa uku zuwa sama Allah ya sa an gane sosai sai ya ce jaddat idan nasabar su ta yi daidai ma'ana eh, eh, jihar su ba jiharsu ba uwarsu ta yi daidai ƙarfinsu ya daidai wannan misali um misali um ummul um kuga tsakaninta da mamaci menene ɗaya ne ko ummul ab tsakaninta da mamaci ɗaya ne ko to idan aka tashi duk sun yi daidai kenan a jiha wannan kenan a ƙarfi duk sun yi daidai wannan ɗaya ne wannan ɗaya ne sai ce wa inta sawa na sabul jaddati wa kunna kulluhunna warithat kuma dukkan sun kasance warithat ne masu cin gado to sai ce su bai na hunna sauya za ka raba musu sudus din guda ɗaya ka raba musu daidai in ka tashi ummul um za ka bata rabin sudusi ko ummul ab za ka bata rabin sudusi wannan babu babu kada ka wahalar da kanka bai na wannan fil qismatil adilati shari'a an gane wannan ko a rabon wanda yake na adalci na shari'a duk an gane sharaɗin da ibn ba sai ya ce wa in takun urba li ummin hajabat umma abin bu'da wa sudusan salamat idan kuma ya kasance ta ɓangaren ta hanyar uwa ita ce tafi kusa ta fi ta ɓangaren uba kusa to kai tsaye za a ce ta ɓangaren uwa ta kori ta ɓangaren uba misali ummul um ko ɗaya ne tsakaninta da mamaci sai aka samu um abil ab kun ga tsakaninta da mamaci menene biyu ne ko wace ta fi kusa kenan da mamaci ta bangaren uwa to kai tsaye za a ba wa ta bangaren uwa su da waccan a ce an kore ta eh? za a ba ta kuka an gane ba wakiya go za a zo wannan za a ku wannan uh, ikhwa li'ab za su zama masu kuka ko kamar yadda ya faɗa za mu zo kanta za mu zo kanta duk shine a hankali dan abu ganewa muka tafi an gane wannan wa in kun urba le ummin hajaban umma abin bu'da wa sulusan salaman sai suka ce in ta bangaren uwa ce tafi kusa tafi ta bangaren uba kusa ta kore ta an gane kai tsaye ta kore ta babu wannan saboda ta fi ƙarfi in muka duba rabon gadon sai suka ce ai asali na uwa ne kuma ita ta bangaren uwa ce sai ta fi ƙarfi sai ta kori wancan ta bangaren uba to wa in takun bil aksi ga magana na abba wa in takun bil aksi fal qawlani fi kutubi ahli al ilmi mansusani la tasqutu al bu'da ala sahihi wata al jullu ala al tashihi wa in takun bil aksi idan ya kasance kishiyar haka ne kamar ne ma'ana ne ta bangaren uba ta fi kusa misali um, um, umul ab an gane ita kuma waccan um, ummil um tsakaninta da wannan da mamaci nawa ne a wannan ta bangaren uwa biyu ko wannan kuma tsakaninta da mamaci daya ta bangaren uba kenan to a nan ai kamata a ce yanzu an kori ta bangaren uwa ko sai suka ce wa in kun bil aksi fil magana biyu ce magana farko sai suka ce a nan din ma an kori ta bangaren a nan za a yi irin wancan an kori ta bangaren uwa ta bangaren uba ta dauka saboda ita tafi kusa wannan ita ce magana wadda fi rauni <laughs> haka suka ce an gane fi kutubi ahalil ilmi sani wannan maganganun an faɗe su a cikin littattafan ahalil ilmi sai ya ce ma latas kudin bu'da ala sahih waccan ta bangaren uwar duk da fi kusa ba a yadda ita an gane shine ne latas kudul buɗa alas sahi magana mafi inganci ba za a yadda ita ba duk da tafi nesa ta bangaren uwa wata al-jullu ala tasih kuma ce mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan magana ita ce mafi inganci ba za a yadda ita ba duk da tafi nesa za a ɗau sudus ɗin araba musu su eh ummu ummul um da kuma ummul ab ai tafi kusa ta bangaren uba to magana biyu ce magana farko suka ce za a ba ta bangaren uba ɗin sirus a yadda wacan amma magana mafi inganci wadda ita ce aktharul ulama shine za a bawa za a dau a raba musu saboda me sai suka ce saboda ita ta bangaren uwa tana da abubuwa guda biyu da suka karfafe ta ta bangaren uba kuma abu ɗaya ne ta bangaren uwa abubuwa guda biyu ne kasancewar ta kaka ɗaya kenan sannan kasancewarta ta fito ta ɓangaren uwa kuma rabon gadon ta ɓangaren uwa ne ɗarfin sai ya zama biyu shi yasa idan ya kasance sun zo daidai sai a rinsa ido kawai sai a ba su sudus a raba musu idan kuma ta ɓangaren uwa ta fi kusa kai tsaye sai ta kori ta ɓangaren uba to amma idan ta ɓangaren uba ta fi ta yi sama ta fi kusa ta ɓangaren uwa ta yi nesa sai a ce to tunda wannan abu biyu ne take da shi wannan kuma abu ɗaya to sai wannan nesan na ɓangaren uba sai ya dawo sai ya zama shi ma abu biyu ita ma abu biyu sai a haɗa a ba su sudus ɗin an gane an gane wannan don haka idan aka samu dama inda uwa sharaɗin ai shi sa na ka sharaɗai guda biyu inda uwa duk sun faɗi inda uba a inda jimhur ta ɓangaren uba ta faɗi ko amma ta ɓangaren uwa tana an gane wannan abin da ɗan kuɗi, amma dai an fahimci bayanin na eh ai mun gama da mun gama da shi a gane baitin in mun kuma dawowa sai mun kuma na? a duk malamai ne duk ba malamai ba ne ba eh kuma ban gado ni ni yana daga cikin eh za mu karasa baitin za mu karasa wannan din mu fassara shi amma ragowa uku mu bari kada a je a wannan ni ban gado ina ganin ni yana daga cikin abubuwan da eh, abu ne mai sauki sosai sosai da sosai Allah Allah ne ina ganin yana cikin abubuwan da kawai in ma aka zo za a yi ma jaraba kamar bilis za ka ci ba wani abu ba ne rabon gado ba ba wani surutu a ciki saɓanin kaɗan ne kawai lissafi ne to ai fi sauƙi ko lissafi ma ayya fi sauƙi a makaranta malam ya ce latas tasqutu al da ala sahihi wata faƙal jullu ala tasi an gane wannan ko to mu rufe anan in ya so da mun zo sai mu lalle yana da kyau mu ba shi karfi to sai na banga ai ba mu zo inda rikicin yake ba na Eh, eh gaskiya a daure a samu allo musamman muka zo ta'asibi ko muka zo hajab hajabi ko muka zo ta'asili idan yake idan aka zo da malam ta'asili dole sai an samu allo saboda saboda taya zaka ka fitar da asulul mas'ala kawai a kama a ce asulul mas'ala ba tsafi ba ne. akwai yadda suke suke fitarwa wani kawai kana bashi sakan biyu wallahi sai kawai ya rubuta ya faɗa saboda an riga an saba a ce um mutum ya mutu ya bar um ya bar jadda sannan ya bar jad ya bar ab sannan ya bar ikhwa ashqa kawai sai ce ma asul mas'ala min kaza ba sai an cewa to ba wani dole sai ka iya inda kana so ka iya raban gado dole ne ta nan zaka je kuma kafin a je qismatu tarika a zo a yi ma a ce mutum ya mutu ya bar shanu kaza ya bar kaza ya bar kaza ya za a raba su ya bar ru'us kaza da kaza sai dole sai ka iya wannan sannan za ka iya wancan ɗin eh. ya fitar eh shi ne aiki to shi ne yanzu aka zamanantar da shi sai a zana ma a ce asul matsala min kaza yana da kaza yana da sulus yana da fimun sai a ɗau dukiyar sai a raba ta da wannan asul matsala ɗin a ciki sai a fitar da yana da dubu kaza wannan wannan yana da dubu kaza wannan yana da dubu kaza sai ka iya wannan ɗin sannan za a zo yawwa shi sa in ka iya shi mat ɗin gaba ɗaya zai zai ma sauki Eh, yana taimakawa yana dan taimakawa idan an zo yana taimaka sosai kan musamman in ka zo kismatu tarika din saboda wani za ka zo ka samu rabi ne wani kwata ne ya za ka yi ka raba su ya za ka yi da shi ya zama nan ba daidai ya za a kai wannan duk irin wannan sai yana kuma sabo ne na eh to ai ba za ka fahimce shi ba sai ka fahimci wannan saboda ya za ka idan an zo an ce mutum ya mutu ya bar shanu hamsin ya bar gida goma ya bar motoci biyar ya bar mamata da wane da wane da wane ya za ka ɗauka ka basu kowa za ka ɗauka kawai ka ba wannan shanu biyu sai ka san nawa za ka bashi wannan yana da sudus wannan yana da thuluth wannan yana da nis ko kuma wannan ya kare wannan wannan ba zai ci gado ba shi ne wannan ɗin sannan kuma sai ka san asul mas'ala ya za ka yi ka raba ka tara sannan ka raba alhamdulillah ya dikun to wannan shine dole sai an tsaya an wannan kuma dai yana da kyau kafin malam ya dawo ku rubuta a sami allo don zai fi wannan akwai allo a makaranta ko za a iya aro shi ne za a iya aro shi sai a ringai saboda ba za a iya yadda ya kamata ba sai an yi allo an yi wani a fara yi da ai zai cinye kuma lokaci sai dai in eh